yawwa yawwa yawwa zuwa zan yi yanzu yanzu wannan na koyi saboda wannan masifar da muke ciki wannan bala'in wannan bala'in wannan yama eh, yama eh, eh, ai ai zuwa zan yana sare wani kai a ban gane ka sare wani kai ba me zan baka kake dubi eh adda zaka bani aro adda adda zaka bani aro dan wallahi lillahi wallahi ba zan baka ba dan Allah kake to zaka ji shugaban namu da yake sa mu sare sare shugaban dubu sun da hannu kai an kama yi dss ta kame su billahi lazi la ilahi sa kaga na dauko wannan barandamin da kayan aikin nan zan zuba su a rijiya a rijiya a rijiya to kai da da kana ko wannan mugirmi na zaka yo ai ni wannan zake zuwa fitarwa da kai kun ne zaka sare wani eh wallahi kai ina kake ha girgirba eh. billahi lazi la ilaha illa huwa daba sara suka da kaya jama'a eh. siyasar Kano ba haka take ba siyasar Kano aka ji inda maka eh. Eh. siyasa ce ta amana kaga dai na sassarewa mutane kunne na cire hakuri na soki mutane na yanki mutane a ranar mun yi sare sare ina son ga maka amma billahi allazi la ilaha garin mu garo ma mun yi sare sare abin da nake so da kai ka gane wallahi harkar siyasa daba da harkar tsiya da tsiya tsiya a jihar Kano babu ita abin da nake so da kai ka gane garin mu garin waliyan Allah ne Kano ta daba tambayiwa abin da nake so da kai ka gane waɗannan abubuwan barandaman da kayan sare saren nan zan je zuba su a rijiya shugaban mu ma gabanin mu gaba ɗaya suna hannun suna hannun DSS wallahi tallahi abin da nake so da kai ka je ka ɓoye waɗannan kayan dan yanzu lungu da sako DSS gwamnatin nan ta federal sun ce ba za su kara banin sara suka ba da cutar jama'a da wannan ɗinsu. Ya mun zubo su a riga. Ba zuba su a riga. A a a yawa. kana jina? na ya eh. girgirba sun fito kyama yawa kana ji ka tafi layin ji sabon layi ne na alkhairi layi ne wanda ba sa koyi da shaye-shaye da layin da ba sa sa wa yara su koyi shan ma gara in layin dan bakwai barau jibrin zama na lafiya ga jam'iyyar da ba a da ba a sare sare jam'iyyar zaman lafiya kaga audu bagobiri kaga audu bagobiri kai kai audu bagobiri ka sanya za ka audu bagobiri ka je ka nuna wa mutanen ka cewa gaskiya su bulayin gaskiya sare suka da yanke yanke a Kano ba garin ai ai bai san cewa tafiya ji saboda ita ce kankar ba ai sanata barau jibrin ai maliya da tijjani abdulkadir joba dan fulanin asali guri gudu eh, ko ya buga da kai sai ka eh, ya ci ƙasa kowa ya shi tofa dawakin tofa billahi lazi kai ne dai kano ta dabatin bungiya barau jibrin aimale shi ne dai harkar daba da barandami da suka da koya wa yara shasha ba kwa ciki ba kuma kwa layin sabida haka abin da nake so ku fuskanta ji sabon alkhairi ce <laughs> jo ba dan waliyin Allah da bulanin asali da barau jibrin aimaliya da malam ibrahim shekarau da sauro bai hana giwa bacci da daidai <laughs> Allah sarki ko da waya ko ya? ko da magani ba daɗi ga masawa alquran kaga masawa da sar auduwa